Karfe biyar da minti talatin a nan Yamai, yau Laraba talatin ga watan Oktobar na 2019 a sashen Hausa na Studio Kalangu su gabatar da shirin su na labarai. Masu sauraro Asuma na shi nake muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. Kuraɗen karatu na 'yan Nijar masu karatu a ƙetare kimanin miliyar bakwai na sefa ne ƙasar Nijar ba ta zuba ba har yanzu. Sakataren janar na ƙungiyar ɗalibai ta ƙasa USN na ɗauke da bayani. A wani mataki na nuna mahimmancin tattalin kayayyakin tarihi na dauri na Nijar, magabatan furojen Nijar Heritage sun kira wani taron manema labarai yau a nan ya mai Ƙarin bayani a cikin wannan shiri. A ƙarshen shirin muna ɗauke da hira da Fatima Alher wata ɗaliba da ta fasalta yankunan da ambaliyar ruwa za ta iya mamayewa a yankunan Yamai da kuma Gaya. Wata mashiyar ma'aikatar magajin gari ta sanar da kamfanin dalancin labaran Faransa AFP cewa an kai hari cikin daren shiya a barikin soja na Blabrin mai nisan kilomitar kimanin arba'in da gingime mashiyar ta bayyana cewa mutane goma suka rasa rayukansu. wani babban jami'i na difa ya tabbatar wa kamfanin afp da faruwar wannan hari bashin kudaden karatu na ɗaliban nijar masu karatu a kasashen waje ya kusanci miliyar bakwai na sefa haka sakataren janar na kungiyar 'yan makaranta ta ƙasar niger esn ya bayyana kuma wannan kumya ce ga ɗan nijar mai karatu a waje algabit idar ya kuma ya sha kunnen gwamnati musamman akan misalin ɗaliban nijar da ke karatu a jami'ar shek anta diop da ke dakar da ke shan wahala yanzu haka ya kuma yi wa Tanani Fude Ahmed da ƙarin haske. Hali ne da ake fuskanta ko ina abokanmu da dama yau da ke karatu kasashen waje suna fuskantar wannan matsaloli da suka ratayu da halin kasawar gwamnatin kasar Nijar na ya cika yawan da ya rataya kansa na biyan kudaden ɗaukar darussan ɗalibai da ke karatu kasashen waje. Tun da jimawa muka sa ƙararrawar murya ga kiran harabar ministan ilimi mai zurfi da anab. dangance da yanayin sakamakon da rashin biyan kuɗaɗen ɗaukar darussan asusun karatu zai iya afkawa yau gibin ya kasance miliyar bakwai walakanci ne zuwa ga abokanmu da ke makarantar jami'ar shek anta job ta dakar kuma mu ba za mu iya lamunta da wannan halin ba muna da ɗaliban jami'a a burkina faso muna da su a gini muna da su a mali da ke fuskantar irin wannan halin ko a nan gida wasu makarantun na bisa barazanar ya kamata gwamnati ya ɗauyonin da ya ya kansa ya ƙoƙarta don abokanmu su fita daga wannan yanayin walakanci. arrête de cette honte. Nuna wa 'yan Nijar albarkatu masu muhimmanci na dauri waɗanda kuma ƙasar ta da tsari na karɓarsu ko adanansu ita ce manufar wani furojen ƙasar Amerika mai suna Nijar Heritage da ke kokowar adana kayayyakin tarihi na dauri da kuma al'adu na Nijar. a gaban manema labarai yau da safe a nan ya mai didier dutel mai bincike akan mutanen da wuri ya bayyana cewa nijar ita ce ƙasa ta nahiyar afirka da ke kumshe da ƙasusuwan mayan kwari da ake kira dinosaur da harshen faransanci Panatology wata ƙididdiga ce da ake yi can da kan gangar jiki kafin bayyana ɗan adam. Nijar ta yi suna kasancewa ƙasa ta farko a Afirka da take da yawan dabbobin nan da ake kira dinosaur. Kenan abin ƙididdiga ne na can da bayan zuwan tarihi da ke da matuƙar mahimmanci, amma bai samu wata ma'aikata mai kula da shi ba, inda gwamnatin Nijar ta ba mu damar ɗauko duka kayan da muka tarar ta tare da yarjejeniya saboda dokar Nijar ce ta ce haka bisa kayan tarihi na Nijar. Nijar ba ta da ma'aikatar domin kula da irin wannan, amma ma'aikata mai suna gadon Nijar za ta gina wani babban katafaren ɗakin ashe irin waɗannan kayayyaki a nan Yamai da kuma gidan kallo da zai kumshi irin waɗannan kayayyaki da kuma duka abubuwan da suka shafi al'ada ta Sahara a agades. Et toutes les cultures du Mata 25 mambobin jam'iyyun siyasa na Yamai, Tilibiri, Doso da Tawa sun sami horo a nan Yamai daga kungiya mai zaman kanta FAD tare da tallafin ofishin jakadancin Faransa domin ganin sun taka rawar gani a harkokin siyasa a zaɓuka masu zuwa a ƙasar Nijar. Maryama mamudu Jibo, mamba a kungiyar FAD, ta yi wa Rukayyatu Abdulrahman ƙarin bayani. Gurin da muke son cimma a cikin wannan zaman taron shine mu ba mata ƙwarin gwiwa ta yadda za a samu 'yan takara mata da dama a lokacin zaɓuka 'yan takara na gaske. Bayan da horon kashi biyu ne akwai batun kundin zaɓe a shari'ance kan ɗiya mata. shi mun taɓo batun kundin tsarin mulki wanda ya fifita wanda ya fi matsayi ga kuma dokokin ƙasa da ke kare hakkokin na ɗiya mata. Haka zalika za mu ba su ƙarin haske kan yadda za su tsara masu goyon bayan nasu sannan kuma su girgi sosai a cikin jam'iyyar tasu wanda za a iya samu kan wayoyin salula sannan ta nan ne kuma za mu wallafa dukkan madu'an da muka koyar musu a cikin wannan zaman taron da kuma labarun da mata suke bukata don shiga siyasa gadan-gadan. Gwaji domin gano alamun cutar kansar ta ma'aifa shine taken wani shirin barin kofofi buɗe da ƙungiyar Marie Stops Niger ke shiryawa daga jiya har zuwa gobe Alhamis a Yamai. Shugabar ƙungiyar Dr. Adama Abdullahi ta bayyana cewa ana yin wannan gwaji ne kyauta domin taimakawa mata su san matsayinsu a ƙarshen wannan wata na Oktobar da aka keɓe domin yaƙi da cutar kansar. Oktobar Rose da ake cewa wata ne na yaƙi da cutar kansa. Shi yasa muka yi amfani da wannan watan muka yi hidimar wannan ranar. Gwajin yana nuna ainihin raunukan cutar kansa ba ma kan kansa ba tunda kansar mahaifa bai bayyanuwa haka yana ɗaukar lokaci kafin ya soma bunƙasa yana bin ta ainihin raunukan cutar kansa in aka gano shi a lokacin ana iya magance mara lafiyar kwata-kwata akwai wani ɗaukan nauyi a lokacin kafin gwajin in akwai infection ana gano shi muna cewa mutum ya je ya sayi maganin kenan tuni ta san in akwai ko babu in akwai akwai inda muke ce mata ta je in kuma babu muna ce mata ta je ta dawo nan da shekara daya domin sake gwajin ma'aikatar ilimin sakandare ta gundumar filinge ta horar da malamai da shugabannin makarantun sakandare su 130 na gundumomin walam bani bango a bala da filinge Mamman Ammani na hanci shugaban ma'aikatar ilimin sakandare ya yi wa wakilin Abdullahi Bagasa karin bayani. Manufar da muka saka a gaba shine magance musgunawar da ake samu a cikin makarantun boko. Mun ɗauki wannan maudu'i ne saboda mun yi la'akari wannan yankin namu yana fuskanta rashin tsaro, wanda rashin tsaron yana tasiri bisa tafiyar tsarin karatun boko da ma bisa ɗalibai. Mun shirya taron da ya kumshi malamai 130 da suka zo daga sassa daban-daban kamar Bani Bangu, Walam, Abala da filinge mun yi taron ne a mataki hudu na kwanaki uku uku sai a jiya muka rufe taron mun tsayar da abubuwan da za mu wa ɗalibai da makarantunmu domin killace musgunawa a fuskar makarantun boko a gundumar gaya tun wasu kwanaki aka fuskanci kasancewar makiyaya da dabbobinsu kusa da gonaki a yayin da ake ci gaba da girbe amfanin gonakin abu ne da ba za a amince da shi ba in ji hamidu jauga firfin gundumar gaya wanda ya buƙaci makiyayan su janye dabbobinsu a hira shi da wakilinmu Fadel Alu. Kwanakin gadai muna nan bisa bisashe sun fara sabkowa kusa da gonakai. Mun samu wannan labari can kwamunikin tanda wajen albarkaize. Yau mun samu labari sun sabko wajen yelu kuma wajen tunuga. Kafin yau mun dauki matakai da yawa da zai sa masu kiwo su yi kiwon su lami lahiya. Abunda duk ya shahi dajin kiwo mun ke kan manoma su taba kuma ba su taba ba. Yanzu ko ba mu iya mu ce ga ci gonakai ko ina da abinci a ce bisashe na nan ga shiga wannan ba mu iya mu rufe ido bisa wannan shi yasa muna kawo kira ga ruga rugan nan da shugabannin finan dado da su tashi saye su gaya ma masu kiwon nan da su jaye bisashen nan nasu a kara aikin gonakai Hukumar taɓin ƙungiyoyin ƙwadago ta ƙasa Konef na gudanar da wani taron wato kimanta taron tsarin zaɓe wannan mako a nan Yamai tare da halartar wakilai arba'in da ƙungiyoyin ƙwadago na wato da na gwamnati. Makasudin taron shine yin bita game da jadawalin zaɓe domin ganin ci gaban da aka samu da kuma matsalolin da aka ci karo da su a yan zaɓen talatin da ɗaya ga watan Juye da ya gabata. isa dan azumi shugaban hukumar ta konef ya yi karin haske a zantawar shi da adama da waki ma'anar ita ce kididdige mahimman shafuffukan zartarwar ayyukan da suka samu gudana yadda ya kamata kididdige dukkan ababuwan da suka hana ruwa gudu matsalolin da aka fuskanta game da wannan aikin shawarta hanyoyin da suka waje ba a aiwata don kaucewa matsalolin da aka fuskanta a yayin gudanar da zaben matsalar shigar jari ga tafiyar da tsarin dukkan kashe kashe lokacin da ba a tanada ba kuma aka zartar da su a lokacin ƙididdigar masu rawaita sunayen masu zaɓe ganin yawaitar masu zaɓe masu rawaitawar sun gwada 'yar kasawa kaɗan wannan shafi ne da taron ya kamata ya yi nazari a kansa don a gaba kar a sake fuskantar irin hakan cin muryar shine bukatun gwamnati sun samu domin ko gwamnati na bukatar ne ya san su wane ne abokan hulɗarsa da zai tattaunawa da su cibiyoyin kwadago biyar suka fito lalle ko ta cika aikin haƙƙinta da aka azamata. Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar. Yanzu kuma ga rahoton namu na musamman. domin fuskantar al'amarin ambaliyar ruwa da ke dada faruwa a lokacin da mana a ƙasar Nijar wata ɗaliba a ajin master a fannin geography ta yi zanen fasalta yankunan da ambaliyar ruwa ke iya mamayewa a yankunan Yamai da Gaya tare da tallafin hukumar raya ƙasashe ta Majalisar Ɗinkin Duniya wato PNUD da kuma Projem PGRCDE manufar wannan tsari shine rigakafi da faruwar bala'o'i ta hanyar ɗaukar matakan da suka dace fatima alher ta yi karin bayani a kan tsarin wato a kan tsarin nata a hirta da musa hassan yau da 'yan watanni kun fi sa'anta da wani tsarin fasaltawar karkarun da ambaliyar ruwa ke iya cimma a gabar kogin isa kamar a nan yame ƙididgar da bankin duniya da pgrc suka lamunta da ita a yau ina aka kwana akan wannan batu Wanga proje ya su ne da fasalta karkarun da ambaliyar ruwa za ta iya cimma. Don haka mun ka samu ka ƙididdige yanayin a komin sank Saga, Gudel da losugungu. Bayanan wannan ƙididdigar a yanzu haka haraba ministan kai agaji da ɗoki na amfani da su wa'annan bayanan na ba su damar gano karkarun da ambaliyar ruwa za ta iya cimma kuma su sar wani irin ɗoki za su kai idan haka ta faru. Bayanan nan kuma duk mai so na iya amfani An yi batun faɗaɗa wannan fasaltawar zuwa su yankunan ƙasar Nijar. Garin Yamai ne ya kasance takin jarabawa ta farko. Kana aka sa yunƙuri da aikin a cikin sauran yankunan ƙasar agades Tawa, Doso da Tilberi. Sai dai kash har zuwa yanzu muna nan cikin jira amma ba da daɗewa gaba tare da pinut. ganin sakamakon da aka samu sun kusance mu don aiwata fasartawa iri guda a gaya cikin komin Intanda da garin Gaya. Miki kawo da baibayi ga faɗaɗa fasattawar a sauran shimfiɗar yankunan ƙasa. Sai fa an fahimci mahimman bayanan da aka tattara da haɗin gwiwar duka masu ruwa tsaki ga al'amarin don ba wani amfani na yi aiki kuma a ki amfani da shi ya waje mu hukunta ko kuma abokan hulɗa da harabobi su san da akwai bayanai da za a iya amfani da su an san da kai ɗauki ga batun ambaliyar ruwa a Nijar ɗauki ne da ake bayan ɓanna ta auku ba rigakafi kullum sai dai akai agaji alhali idan aka yi rigakafi banke ba za a kauce ma ambaliyar ruwa kwatkwata amma za a samu sassaukin tasirin kamar rashin rayuka. To yanzu yaya ake amfani da wannan bayanan. Babu wani tsarin da ke kan zartarwa na rigakafi ambaliyar ruwa ko na damuna ko na malala ba da jimawa ba mun tattauna tare da ministar kai agaji don mu sanar da shi karkarun da ambaliya ke iya cimma ko annan bayanan ana na ana amfani da su da haka suna iya sani yawan magidanta yara mata gidaje da inda suke fasali ne mai kumshi da duka halaye na zamantakewa da tattalin arziki suna ba da masanya na karkara da labaru na magidanta da jama'ar a gane na ciwukan matsalar ambaliya sai da rigakafi. Ƙarshen shirin kinan na muryacen yau yanzu kuwa zan barku da Musa Hassan dauke da labarai da harshen zabarmanci. Ai saurare lahiya. Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da ɗigo hudu a Zandayar. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu.